Assalamu alaikum yan uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna Majnun kashi na goma sha biyar wanda marubuci Abdul Mr. Smile ya rubuta muke ka muku shi a wannan channel na YouTube. Ni ne naku kamar kullum Abba Effects nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bayan kwana biyu Majnun ya samu sauki sosai sun saka masa suna Kabir haka suke kiransa shi ko yana amsawa Suna ba shi kulawa sosai a duk lokacin da aka yi masa maganar aurensa da Rumaisa, to komai farin cikin da yake nan take farin cikin zai gushi. Hakan yasa sa aka daina masa maganar auren, sai dai kullum Rumaisa tana tare da shi. Abubuwa ta kawai take koya masa ta samu farin ciki sosai a tare da shi. Yau ma Kabir yana zaune a kan gadonsa yana jinya. Rumaisa tana zaune kusa da shi, tana yi masa bayanin yadda ake albala har suka kammala. kuma yana fahimta sosai rumaisu ta yi murmushi ta ce yanzu dai ka san yadda ake yin awwala saura sallah ta yi gyaran murya a lokacin suka haɗa ido ta yi masa murmushi shi ma ya mata sannan ita ce ita kuwa sallah idan zaka fara ta ce da shi zaka fuskanci alƙibla ta dago kanta ta kalle shi ta ce ka san me alƙibla kai kawai ya girgiza mata alamar bai sani ba yana murmushi ta ce gabas ita ce alƙiblar ma'anan ta nuna gabas da yatsanta sannan ta ci gaba da cewa bayan ka fuskanci alƙibla sai kuma ka yi ikama tana batun ta fara karanto masa ikama suka ji an turo kofar ɗakin an shigo suka tsayar da karatunsu kallon mai shigowa suke Abba ne ya shigo da takarda a hannunsa ya dube su ya murmushi ya ce, Sai ku tashi ku shirya mu ce gida, domin likita ya sallame mu, ya karasa maganar yana dariya. Rumaisa ta ji daɗi sosai ta dubi majinun ta ce, Kabir za ka je gidanmu, girgiza mata kai ya ce, E zan je mana, a gidanku gidanmu ne. Murmushi ta yi sannan ta ce, To shikenan, ta shika shirya mu tafi. Nan fa suka shiga haɗa kayansu. Umma da Hajiya Luba suka taya su aka haɗa kayan, sannan suka fita bayan sun fita suka saka kayan a mota sannan kuma kowa ya shiga motar abba ya ja motar suka nufi gida bayan saukar su gida abba ya ba wa kabir ɗaki ɗaya daga cikin ɗakunan da ke gidan tare da nunnuna masa komai na gidan hakan dai suka wuni cike da farin ciki da walwala Bayan sallar isha suka taru a falo suna fira cikin nishadi da kwanciyar hankali. Abba ya katse musu fira da cewa mun suka ranar auren Rumesa da Kabir nan da sati ɗaya me kuka ci? Hajiya ba ta saurin kabe maganar cike da jin daɗi ta ce hakan yayi domin ni na matsu na matsu na bar garin nan ba na so na tafi banka auren yar jikar tawa ba Allah ya tabbatar mana da alkhairi duka falon suka amsa da Aminu Rumaisa tana kwance kan cinyar umma ta rufe fuskarta saboda kunya Kabir kuwa yana zaune kan kujera tunda bai maganar auren su ya ji kansa na sarawa Ƙwaƙwalwarsa na masa zafi da sauri ya miƙe tsaye bar falon su duka suka bi shi da kallo sun kasa fahimtar lamarinsa a duk lokacin da aka kawo zancen auren su sai kawai su ga ya canja yanayi wani lokacin kuwa sai ya tashi ya ba su waje babu wanda ya furta kofar domin inda sabo sun saba da wannan halin nasa sun san sun da bai yi kakadan sai kuma suka watsi kowa ya nufi ɗakinsa Washe gari yau bai sa aka fara gyara ɗaya daga cikin gidajensa inda Rumaisa da Kabir za su zauna su yi amarcinsu komai na auren abba ya suna suna ba wa Kabir kulawa sosai duk ya sake jiki da su kamar dama can sun san juna. A can Kogi State kuwa Umma Mubarak ta samu sauki sosai amma dai har yanzu ba abin da ya canja a kan rashin lafiyarta mai martaba ya sa kamar da ta falon da take ciki ta ci gaba da zamanta domin ta fi son zaman can fiye da ko'ina a cikin gidan faisal da adanan sun shaku sosai kullum sai adanan ya fita yawo tare da faisal domin ya samu ya gusar masa da tunanin fadawa wani labari akan majinun kullum suna waje idan kaga sun dawo gida to sai dare idan sun zo bacci kwanan faisal biya daki da mai martaba ya bashi a ranar na uku prince adanan ya umarce shi akan cewa ya dawo dakinsa da kwana duk dai sun yi haka ne don kawai su gusarwa da fesar tunaninsa daga faɗa wani labarin majinun domin su suna ji a jikinsu cewa shi ne mubarak ba wani mai kama da shi ba Yau da daddare bayan sun dawo daga yawon su ɗakin Adinar suka dire, Faisal yana zaune kan gado yana nishi, wai wallahi duk yau na gaji, kasala nake ji ya faɗa yana ƙoƙarin kwantawa. Adina ne murmushi ya ce, hmm, ni ma wallahi na gaji, amma dai ba zan kwanta ba sai na yi wanka, ta baki kawai Faisal um kai ka sani ne kaman ka sai da safi Allah ba zan iya tashi ba yanzu Adina ne shiru yana murmushi sai da ya gama cire kayan da ke jikinsa daga shi sai singlet da boxers. Ya juyi ya kalli Faisal ya ce, "Yawa dama manta ne ban faɗa ma ba." Faisal ya ɗago kansa ya ce menene? A Adina ne ce, "Dama umma ce ta ce sati mai zuwa mu je Abuja mu zo da wancan mutumin mai kama da yaya Mubarak." Faisal ya koma kwance yana cewa to shi kenan Allah ya kai mu sai kuma ya dago kansa ya dubi Faisal ya ce sai dai kuma akwai matsala da sauri Adnan ne ce matsala mai fa Faisal ya ce damun na so na sanar da kai cewa shi fa wancan mutumin yana da matsala domin ya manta da komai da ya taba faruwa da shi a baya ma'ana ya kamu da cutar mantau Gaban Ajinan ne mummunan faduwa a wani bangare ko ya ji daɗi, domin a yanzu yana da damar da zai tunkari majinin babu fargaba tunda ya manta komai. Ajiyar zuciya ya zuciyarsa cike da farin ciki sannan ya ce, ba cutarsa ba ne damuwarmu, damuwarmu shi ne mu nema wa ummanmu farak lafiya, domin ni na tabbatar da cewa tana ganin sa za ta samu lafiya. Bayan ta samu lafiya daga baya ma yi mata bayani, wallahi ni matar tausayi take bani, ya karasa maganar cike da makirci. Faisal ya ce to kenan duk wani taimako da ya dace Allah ya kai mu sati mai zuwa. a tana ne ce amin ni dai na shiga wanka sai na fito yana gama faɗan haka yana fito da Faisal ya ja numfashi sannan ya jiyo filo ya gyara kwanciyarsa zuciyarsa cike da tausayin Umma Mubarak. Tun kwanan baya da ya shiga sashen Umma Mubarak ya ta ya tayar mata da ciwo tun daga ranar bai kara shiga sashen ba tsoron ma zuwa wajen yake domin baya san ma ta ganshi. Bayan kwana hudu, ranar ta kama ranar Juma'a bayan Abar mai saya dawo daga masallaci ya zauna a falo yana fira shi da momi. Suna cikin firarsa Abu ya ce ina Rumaisa take ne Umma ta ce tana cikin ɗakin ta ita da Kabir. Na shiga ɗazuna kansu suna karatu. Murmushi Abu ya sanna ya ce bari je in same su. za mu yi magana da su yana maganar yana kokarin tashi har ya miƙe sannan ya wuce ɗakin rumaisa suna zaune rumaisa ce ke ja masa karatu shi kuma yana zaune kusa da ita yayi jigum ya fada duniyar tunani idan suna tare da rumaisa sai ya rika jin yana son kamar yana iya tuna wani abu amma sai kuma ya kasa Abu ya turo kofar dakin ya shigo hakan ya sanadiyar juyowar su baki ɗaya suna kallon kofar. ramishi ya ya musu su ma su kai masa. Ya dawo kusa da su ya tsaye kansa ya ce, karatu kawai kuke yi, ramishi ta ce, wallahi kuwa ai mun ma kusa kama Abu murmushi ya ce yawa hakan yana da kyau, sai kuma ya dan yi shiru kafin ya ce, dama maganar auren ku ne gobe ne, kuma ni ba na san yawan taron jama'ar nan na sa an gayyato min malamai sannan kuma ban faisal shi zai wakilci kabir a wajen ɗaurin aure sannan kuma cikin harabar gidan nan nake son a ɗaura auren don haka idan kina da wasu kawaye da za ki gayyato sai ki sanar da su amma fa ba da yawa ba farin ciki ga baki ɗaya lullube maisa tana murmushi ta ce ni abba ban da wasu kawaye da yawa yan makarantar mu ne kaɗai kuma ba za su wuce mutum biyar ba sannan kuma su duka na sanar da su Abba ya ce yawa haka mayayi. Kabiru duba Abba ya ce Abba ni da ni ina ina nawa abokanan. mamishi Abba ya sanna ya ce ga mu ai mu ne abokananka kuma danginka. Ka kwantar da hankalin ka kaji. Abba ya karasa maganar yana kallon sa yana dariya. Kabiru girgiza kai sannan abu ya fita ya bar ɗakin ya bar su suka ci gaba da karatunsu. Rumaisa sai farin ciki take ji a cikin zuciyarta, burinta ya kusa cika, mazunin zai zama mijinta, washe gari ya kama ranar aure tun da sassafe a besa aka share ya haraba gidan tas sannan ya ɗauko wayarsa ya kira dadi faisal ya sanar da shi cewa kafin karfe goma ya kira malaman gabaki ɗaya su allara a harabar gidansa zuwa karfe sha ɗaya a daura aure to kawai dadi ya ce sannan suka kashe wayar suna kashe wayar dadi ya kira Faisal yana kwance a cikin blanket yana bacci mai daɗi ya ji wayarsa ta ɗau ƙara hankali ya zuro hannuwansa ya ɗauki wayar ya kara a kunnensa ba tare da ya duba wa yake kira ba. Hellowson shi ne sautin da ya daki kunnensa, sai lokacin ya san da cewa dadi ne ke kira. Cikin muryar barci ya ce, Dadi an tashi lafiya, dadi ya ce lafiya lau. Daman tun jiya na so na kira ka na sanar da kai cewa yau ne ɗaurin auren Rumaisa ita da wannan mara lafiyan. Wani irin mummunan faduwar gaba ya ziyarci Faisal da karfi ya ce wat da sauri ya yi blanket ɗin da ke jikinsa dadi ya ce lafiya kuwa mai ke faruwa ne cikin gaggawa Faisal ya ce dadi ina zuwa da sauri ya tsinke wayar ya ce oh shit juyawa ya gefen dunan da ke bacci sai kwasar shari yake ya same shi yana bacci da karfi Faisal yake bubbuga kafar shi yana kiran sunan shi kai tashi akwai matsala hankali yake bude idan sa ya dubi Faisal ya ce lafiya kuwa Faisal ya ce ina kuwa lafiya. Yanzu nan dadi ya kira ni ya ce wai yau ne za a ɗaura auren mut mutumin Abuja mai kama da yanka Mubarak. Da kafiya dina ne muke cike da tashin hankali ya ce na shiga uku. Cikin gaggawa Faisal ya ce ya dace a ce mun isa garin Abuja kafin a ɗaura auren nan domin ka san idan aka ɗaura auren nan ba za a bar mu mu zo da shi ba. nan ne ce hakan za a yi. Me za ka je masa ka je ɗakin ka ka yi wanka. Ni ma yanzu zan shiga na yi wanka sannan da sauri Adnan ya fada toilet shi ma ya koma ɗakinsa ya shiga wanka ba wani wankan kirki a tunan ya ba domin duk ya tsorata yana fitowa cikin gaggawa ya saka kayansa yana gamawa ya tafi ɗakin ummansa yana shiga ɗakin ya tarar da ita zaune a kan sallaya nan ya shiga faɗa mata komai da ke faruwa ba ƙaramin firgita ta ba cike da tashin hankali ta ce ba za ku je a mota ba jirgi za ku hau yanzu ya sauke ku a abuja ku shirya masa ku je airport kafin mai martaba ya tashi daga bacci haka kuwa aka yi bayan sun gama shirya duk yadda abin zai kasance a tare suka fito shi da umma ko da suka fita suka tarar da fesar tsaye a bakin kofar ɗakin adinan shi ma har ya zo bai gan shi cikin ɗakin ba shi ne ya tsaya a waje yana jiransa nan suka wuce zuwa harabar gidan direba ya ɗauke su a mota ya lula da su zuwa airport Suna sa airport suka yi a kuwa jirgin safe bai tashi ba, nan suka nemi shata suka lula zuwa Abuja. Rumaisa tana zauna a daki tare da wasu kawayenta su biyu Limat da kuma Maryam suna fira, amma ita sam zuciyarta ba ta wajen tunani take. Ashe da mun ta zai cika akan Majnun. Yau za a daura mata aure da Kabir, wato Majnun ta zamo mallakinsa shi ma ya zamo. Dama Hausawa sun ce komai yayi farko zai yi ƙarshe. Maryam ta dafa ta ta baya sai da ta zabura wai ke tunanin me kike yi ne tun da zo muke miki magana amma kin yi shiru Rumaisa ta so kanta cike da jin kunya ta ce ba komai me kika ce Maryam ta ce cewa muka yi ki tashi ki je ki yi wanka kin ga fa lokaci yana tafiya murmushi Rumaisa ta yi sannan ta ce tum kenan ku jira ni yanzu zan fito tana gama faɗa ta miƙe ta fada toilet Abaku Watini wankan sa cikin farashin da sai a yake ana ta shirye-shirye fara ɗaura aure Umma ta sha ado ita da Ajiya sun yi kyau abinsu, yau farin ciki ya yawaita a gidan Abba. Kabir kuwa tun da ya tashi a safiyar yau yake jin gabansa na faduwa, duk ya kasa sakin jikinsa, musamman ma da ya ji labarin cewa yau ne aurensa. Tun jiya abu ya kai masa nasa kayan da zai saka, ya yi wanka ya fito, ya zo ya yi tsaye a tsakiyar ɗaki, shi fa yanzu komai ya daure, ya daure masa kai. A duk lokacin da ya ji an yi maganar aure nan sai gabansa ya faɗi, ya rasa dalilin yin hakan. Ya yi ya bakin miro yana kallon kansa. ban san me ya tuna ba sai kuma na ga ya yi murmushi sannan ya fara shafa mai bayan ya gama sannan ya shirya shi ma cikin farashar da ta sha aiki tana kyalli ya saka hula baƙa baka takalmi bakake abinka da farin mutum sai ya fito ɗas da shi ya yi kyau sosai Ƙarfe tara da rabi motoci sai fakin suke yi a kofar gidan Abba ya fito waje yana yana cike da fara'a duk da auren na boye ne amma sai da mutane suka taru sosai domin abin mutumin mutane ne harabar gidan abba ya cika sosai saura mintuna kaɗan a fara ɗaurin aure ko shi dan dadi baya nan ne ya tafi airport ɗauko faisal A Airford kuwa jirgi ya jira a Airford da ke Abuja cikin gaggawa su Faisal suka fito, daman dadi ya karaso shi ma su yake jira, duk ya kwagu su zo, domin ya ga lokaci yana tafiya. Tun daga nesa Faisal ya gi dadi da sauri suka karaso sa Faisal ya rungume shi cike da fara'a. You are welcome my son. Faisal ya murmushi ya ce nagode dadi. Faisal ya nuna Adnan da ke tsaya bayan sa ya ce dadi wannan abokina ne sunansa Adnan. Cikin gaggawa dadi ya ce mu je daga baya idan an gama ɗaurin auren mai magana a gida ku shiga mu je lokaci na tafiya. Nan suka shiga mota dadi ya ja su suka nufi gidan Abba. sai yan nan za mu dakata sai nan gaba insha Allah za ku ji mu a cikin ci gaban wannan labari mai suna Majnun na marubuci Abdul Mr. Smile. Ni ne na ku a koda yaushe Abba Apex nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Bisalam kwana lafiya.